Turaren wuta na cikin al'adar bare-bari yana daga cikin muhimman abubuwa na gida kuma wata muhimmiyar hanya ce ga mace na ta rike mijinta a gida in shi ya fanda wata mai amfani da turaren wuta. Turaren wuta aba ce wanda bare-bare suke cewa wanda shi ita sihiri ne amma halal. Me yasa aka ce sihiri halal shi yana mai da hankalin mutum zuwa ga wanda ya yi turaren. Shi yasa yawanci ma al'adance kuma da addinance ma turaren wuta mace ce wanda take zaune a gida ita take yin shi don ta janyo hankalin mijinta kuma don ta nisantar da kanta zuwa ga ga wasu abubuwa kazanta ko kuma abin da kake shakan shi da wari Ari Malam wani uban iyali ya yarda da amfanin turaren wuta musamman ga rayuwar ma'aurata. Turaren wuta tsafta ne wanda kuma bata saka kuma kin ga bata da tsafta ne. Kawai dan tsafta ne ake sa turaren wuta. Ai ko alayin ka ga mun turaren wuta in ka ji shi zaka ji daɗi. Kamshin turaren wuta ya bambanta kuma ana amfani da su ta hanyoyi daban-daban a cewar Fatima Adamu mai saida wannan kayan. Turaren wutan kala-kala ne akwai wanda ake turara a jiki kuma akwai wanda ake turarawa a kaya kuma akwai wanda ake turarawa a ɗaki kuma akwai wanda ake shafawa a jiki akwai sandal akwai al'ud akwai mai maka akwai sandal filer akwai sandal haka akwai durus akwai hawi akwai tafarce akwai farce akwai humra akwai wayewa shi turaren wuta da yawa ne gaskiya shi wanda ya san turaren wuta kuma wanda ya saba turaren wuta in bai yi turaren wuta ba zai iya zama ba waɗansu matan ba su iya zama ba turaren wuta musamman a lokacin damana in ji aishatu amadu wata uwar iyali yanzu damana da muke ciki a lokacin ne turaren wuta yake da mahimmanci lokacin damana an yi ruwa an ɗauke wannan zaka sa turaren ka. ɗakin ka zai yi kamshi jikin ka zai yi kamshi don yaɗa wannan sirri ne matan bare bari ke sana'ar wannan kayan da suke sarrafawa da kansu in ji fatima adamu kuma ya zame musu hanyar samun kuɗaɗen shiga sana'a ta turaren wuta yanzu ya kai shekara bakwai nake kuma gaskiya sana'a ce mai inganci gaskiya saboda ni na ta yi farmasi siyo ma akan turaren wutan nan na dan gwaggwada wa mutane yadda ake yin turaren wutan mutane nake hada shi da kaina ne nake sarrafa shi ba nan kadai nake sai da turaren wuta na ba har zandar ina zuwa agadis ina kai turaren wuta kuma akwai wasu mata da suke zuwa suna zuwa suna yin sarin turaren wutan saboda su ma su je su saida mu turaren wutan ne yanzu da shi muke alfahari ma shine komi a gare mu yanzu muka yi turaren wuta har wasu mata suke ana mallakan miji a je wajen malam a je wajen waya wannan ba mu turaren wuta ne kadai shine mallakan mu wannan al'adar ta bare bari ta zama alheri a gidajen da mata ke amfani da turaren wuta Studio Banana.